Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau aka kammala zaman taron makon musamman na manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar. sannan a wani yunkuri na da harshen hausa al'adun hausawa da kuma jaddada muhimmancin shirye-shiryen sashen hausa na murya muryar Amurka. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, ya kai ziyara wuraren raya al'adun Hausa, kamar irin su fadan sarkin Hausawan Duwala da dai sauransu. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu ce da duniya ta yi ne. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla takwas baya ga wasu kimanin goma sha bakwai da suka ji raunuka. Kungiyar Alshabab mai tsoron ra'ayi ta yi ikirarin kai harin na birnin Mogadishu wanda ke zuwa 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuma. da ya hallaka wani fitaccen ɗan jaridar ƙasar ta somaliya wata takardar bayani da ta fito daga ƙungiyar taliban na cewa dama wata tawaga ce aka auna a harin na yau alhamis wanda ya auku yayin da jama'a da dama ke ta kai komo da safi mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wani hatsarin da ya auku a wani wurin haƙar gawayin kwal a yankin siberia na ƙasar rasha a yau ɗinnan alhamis baya ga wasu kuma fiye da arba'in da suka samu raunuka hukumomin yankin sun ce akwai mutane 285 a ramin haƙar kwal ɗin na lisiyazana da ke yankin kimaruba a lokacin da hatsarin ya auku ana kan aikin ceto sauran mutane sama da arba'in da har yanzu ke can ƙarƙashin ƙasa mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya ce shugaban rasha vladimir putin ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda suka mutu. Firaministan Australia Scott Morrison ya ba da umarnin aikawa da jami'an diplomasiya 'yan sanda da kuma sojoji kimanin ɗari zuwa tsibirin Solomon Island yayin da masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati suka yi biris da dokar hana fita zuwa yau ɗinnan Alhamis rana ta biyu. Morrison ya ce Firaministan tsibirin na Solomon Island Manasse Sogavare shine ya roƙa a taimaka kuma wai abinda Australia za ta yi shine tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro. Ba niyyar gwamnatin Australia ba ce sam ta yi katsalanda a harkokin cikin gidan ƙasar Solomon Island. Wannan su ne za su daidaita da kansu abinda Morrison ya gaya ma manema labarai kenan. masu zanga-zanga sun yi ta kone-kone a honiyara ta gundumar chinatown sannan suka yi yunkurin afkawa ma gina majalisar dokokin ƙasar. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin a jamhuriyar Nijar yau aka kammala zaman taron makon musamman na manoma da makiyayan jamhuriyar Nijar wanda aka yi a jihar Doso inda manoma suka damƙawa shugaba Muhammad Bazoum jerin matsalolin da ke tauye ayyukan noma da kiwo a ƙasar da galibin jama'ar ta ke rayuwa a karkara inda ya sha alwashin ɗaukan matakin share hawayen jama'a a wannan fannin. Wakilin muryar Amurka a Yamai, salama muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a jawabin da ya yi wa mahalarta wannan taro da hantsin wannan alhamis a ƙauyen margu da ke gundumar birnin gaure shugaban ƙasa ya fara da jinjinawa shugabannin ƙungiyoyin ci gaban karkara saboda mahimmancin irin wannan haduwa ta neman mafitar matsalolin da suka addabi Nijar shekaru aru-aru a fannin samar da cimaka. Mun yi niyya, mun yi masana'a ta takin zamani saboda akwai phosphate a kasar tawa wannan magana mun ma muna yin ta amma da yardan Allah za mu aiwatar da ita insha Allah wannan game domin mu huta da sayan taki a ƙasashen waje muka yi shi nan zai kasance da arha kuma da amfani kun yi zancen changement climatic nan ma za mu ci gaba da irin aikin da aka saba yi kuma za mu ba da ƙarfi yadda da na cash for work a je kasashen da hamada ta mamaya a amshe su a sa itace a mai da su wurare ne wanda za a yi ayyuka bayanan hukumomin nijar sun yi nuni da cewa gardamar da aka fuskanta a damarar da ta gabata ta haddasa babban gibi idan aka kwatanta da amfanin da aka saba gilba a shekarun baya saboda haka muhammad bazum ya bayyana shirin aiwatar da wani fasali don tallafawa mutane sama da miliyan takwas da ke cikin halin bukata rahoton da suka mumu sakamakon wannan zagayar da suka ya nuna cewa ana iya ce kamar mutum miliyan takwas wanda za su yi fama da karancin abinci a cikinsu mutane miliyon biyu da rabi wanda yanzu haka suke neman tallafi a gaugace wanda kuma ya kamata a musu shi yasa gwamnati ta ɗauki alkawali a yi plan na gaugawa wanda za a tallafa ma mutanen nan ta hanya biyu ta hanya aiwatar da aikin wanda bana damana ba duk inda akwai mutanen da suke cikin wannan yanayi na karancin abinci mai tsanani za mu tallafa musu da gaugawa shugabannin kungiyoyin gaban karkara irin su salisile na kungiyar aren sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma mafi a'ala shine gaggauta so matsattar da wannan tsari domin tun a yanzu talakawa na cikin halin matsi in ji shi ka yanzu haka maganar da muke gaya maka a wajen mu yanzu abinda ake sai da buhu yanzu haka wajen jika 22 ban taba gani ana sai da buhu jika 25 ba eh, sai a shekarun nan na shekara wanda ya wuce da shekara na bana wanda muke cikin sa yanzu da lokacin kan zaran lokacin kaka aka ce da an yi kaka da abu komai yana arha ko to sai ya bana kakan da aka yi babu yanzu ci maka eh, na mutane kwata-kwata bai sauko ba a bana kuma dama ba a maganan shi abincin na dabba mahimmancin wannan batu na tunkarar halin karancin abincin da ake ciki a bana a sanadiyar gardamar damana ya sa firaministan nijar uhumudu muhammadu kiran taron jakadun kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa a farkon makon nan domin neman gudunmuwarsu akan wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A kai da Salamu Barma da wannan rahoton. Idan kuma muka leƙa ƙasar Kamaru a ci gaba da ayyukan raya harshen Hausa da al'adun Hausa da kuma uwa uba jaddada muhimmancin shirye-shiryen muryar Amurka ga Hausawa. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya kai ziyara a wasu muhimman wuraren raya harshe da al'adun Hausawa ciki har da fadan mai martaba sarkin Hausawan Duwala Alhaji Adamu Usaini na biyu. Ga rahoton da awwal garba ya turo mana. a yayin da alhaji aliyu mustapha sokoto shugaban sashen hausa na muryar amurka ya shigo fadan mai martaba sarkin hausa wani duwala alhaji adamu usaini labo biyu kenan kuma aka yi masa lalai marhaba da isowarsa babban bakon ya saurari bayani daga bakin turakin hausawan duwala alhaji muhammadu yakubu anda ya kaddamar da ra'asawun wannan fadar daya bayan daya. wanda alkali ne a wannan fada ya yi zaman saudiya ya karanta qur'ani duk wata nafsi na qur'ani ya santa yawa a wannan shashin kuma kuna da limam mataimakin babban limamin garin duwala mana abubakar shi ma daga cikin alkalin fada a gefen can akwai alisitu ayiju wato babban limami ya a masallacin angon makiya kuma alkali na nan kuma shugaban kungiya na limamai na wannan garin duwala a wancan shashin kuna da alhaji hassan baba wato zarna ne na fadin duwa a wannan gefen kuna da eh, adamu situ shine magatakarda babba na fada na mai tarihi daga tun zamanin baban wannan sarki kai kun tsohon sarkin masu ke biya fada ake dama da su yanzu kuma suna nan kuma lafiyansa garau gashi nan a gefensa kuna da nuhu waziri shine babban waziri na fada sannan kuma malam awal shehu a matsayinsa na alkalin duwala ya yi jawabi a madadin mai martaba yau da babu ya tabbatar da allah da karama fada a yau ba don wani abu saboda karamar ba ko da muka yi a musa ba wanda ko da shi kullum a gidan rediyo na ba ta labarin duniya a gidan rediyo ya amurka voice of america kenan saboda haka game da baro ya faɗa yake cewa tun suna kanana suke jin muryar sa ko da bayan muka fara jin muryar sa ba shi kuma har Allah sa ku shi saboda haka yau musu fa muna maka barka da zuwa wannan babban fada tamu na tudu tudu musamman ma wannan fada ne da albarka da kuma tarihi dimbin tarihi wanda fara karanto maka kaɗan daga ciki aka baka saboda haka muna maka barka da zuwa yadda Allah ya sa ka shigo garin gwada lafiya an muna maka fata Allah ya sa ka koma lafiya amin ya samu tsari kuma lafiya masha Allah mun gode da ziyara Allah ba asiri kuma Allah ya bar zumunci Allah kuma ya sa ka rafi Alhaji Aliyu Mustafa ya nuna godiyansa ga wannan gagarumin taro da aka yi masa ga abin da ya ce jama'a yan uwana mai martaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ni yau dai nake na gida ni ba ba ni gidan ba gidan hausa haka fulani gidan mu ne da ya yake a kamar da na gaya muku wannan kaɗe-kaɗen da bushe-bushe ba kusan yadda kun saba da shi ni ba kusan yadda nake jin sa ba a kunne na yadda ka san ka samu zuma wasu kari a cikin kunne a baki haka ne na zo na shigo gidan al'ada gidan mutunci gidan girma gidan martaba gidan daraja na sarautar al'adun gargajiya na sha zuwa kamaru amma wannan ne kamaru na farko da allah ya kawo na birnin zuwa ina shigowa zuwa na nake gawa awwal na ce kamar na je kano saboda shigowa kana jin a jikinka kafin ka ga hausa ka san akwai hausa a gari daga ƙarshe an kammala bikin da yi wa juna fatan alkhairi. Amin ya آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين يا إمام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين يا إمام الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين آمين إنك حميد مجيد سبحان ربك آمين مالا آمين الحمد لله رب العالمين ماما Awal Garba, Muryar Amurka daga كسر كامارو Awal Garba kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Gama masu a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. sai rahoto na musamman. Kafin zuwan turawan mulkin mallaka sarakunan gargajiya suke da haƙƙin kula da ƙasa da al'ummar yankunansu. Suke yin doka daidai da tsarin al'adunsu, suke yanke hukunci su aiwatar da shi. Suke sasanta saɓani tsakanin mutum da mutum ko tsakanin yanki da yanki. Sarakunan gargajiyan su ne ke wa mutane su samu abin dogaro da kansu, su ne kuma ke faɗakar da al'umma su sauke haƙƙinsu na zama 'yan ƙasa ta hanyar biyan haraji don inganta rayuwar kowa. Ganin yadda matsalolin tsaro da suka yi da baibayi a Najeriya tun daga kan rikici tsakanin ƙabilu da mabambantan addinai, fashi da makami, tsatsauran ra'ayin addini, satar mutane don neman kuɗin fansa, hare-hare da ba gaira ba dalili, ya sa mai martaba sarkin lafiya a jihar Nasarawa tsohon mai shari'a Sidi Bage Muhammad na ɗaya, ya ce a baya kowane yanki na masarauta na da sarakunan daji da ke tabbatar da ba wani bako da zai shiga ƙasa ba tare da izini ba. da can abinda muka sani dazukan mu gadin su ake muna da forest rangers da da turanci a forest rangers suke gadin daji saboda haka duk dazukan nan namu babarin su ake kawai kara zube ba kowa shi shikenan duk wani bata gari in ya ga dama kawai zai zo ya sansanin sa a cikin daji ya rike daji sai abin da ya ga dama daga nan kawai yana ta kawo hari wa jama'a yi abin da dazukan nan akwai masu lura ta inda ko bishiya zaka kada a daji ko da aikin kataki ko me kake wallahi sai ka zo an baka lasin sarki ya sa sa sarki ya tabbatar da wannan bishiya kaza ana iya saukar da ita saboda wani dalili sai an yi haka Tun bayan zuwan turawan mulkin mallaka karfin ikon sarakuna ya ragu inda a shekara ta alif ɗari tara da hamsin da aka fara zaben ƙananan hukumomi sai karfin mulkin ya koma hannun zababbun kansiloli da ke da goyon bayan doka a kundin tsarin mulkin Najeriya. Mai martaba sarkin lafiyan ya ce tunda aka karɓe wasu ayyuka daga hannun sarakuna shine lamarin ya ƙara rincaɓe karewa. To wa'annan musabbabin wasu cikin abubuwan da suka same mu ayyuka ne na sarki aka karbe su a hannunmu. Tsaron duk inda daji da abubuwa da ke baya na sarki ne. Sa a ce yanzu ba sarakuna ke da an karbe su a hannun hannunmu. Shikenan aka sa ofisoshi da wasu kwamitoci na gwamnati a ce su za su. To mutumin da shi bai san kasan ba bai san halin da ke cikin ciki ciki ba waje waje ba domin duk abin da za su yi da sojan da 'yan sandan nasu da menene iya ka same su kawai a manyan hanyoyin nan Nan koko shi kenan titunan mu da sauransu nan za su tsaya ba za su iya shiga ba cikin wa'annan lungu inda ba ta garin nan ke sansani su zauna mu ke da haƙƙin wannan domin muka san ƙasan mun san ko in aka dawo mana da wannan abu a ba mu iko mu da muke da shi da wallahi na tabbatar sai an ga canji kan al'amarin don muna da su wa'anda duk koya lungu take za su shiga kuma koya daji suke wala za su tunkari mutane mun ta magana da gwamnati mun ce a dawo sarakuna wannan a kuma ba mu abin da zai taimaka mana mu namu ba shi yawa in aka kasa kashi a kashi ɗari in ka ba mu kashi goma na abin da ake batar mu wa'in nan aikin su ne wallahi ba mu da wani damuwa a yi musu ci gaba da amma a ɗebi ko kashi goma ko biyar a dawo sarakuna da shi'a muna zaune mu ba abin da za mu yi yanzu tunda ba mu ke da ikon ba a dawo mana da ikon a gani da yaddan Allah sai an samu sauƙin nan al'amura. Mai martaba Sidi Bage Muhammad ya kuma ce batun tsaro na bukatar haɗin kan kowa ne. Yau ƙasa da ke da jama'a kamar miliyan ɗari biyu a ce yawan sojoji kuɗi da muke da shi kila basu kai miliyan ɗaya ba za su tsare mutum miliyan ɗaya yawan 'yan sanda da muke a ce rabin miliyan ko in aka fara faɗa ma yawan jama'a da suke da halin tsaro da kuma yadda girman ƙasa take ta ya za a ce wa'annan kawai za su iya idan al'amari ya faru irin wannan kowa tashi zai ya kawo nashi gudunmuwa ta ina taimakon ka kai zai shigo cikin wannan al'amari ta inda za a taimaka ma gwamnati kuma abu na ƙarshe a ta roƙon Allah wannan mafita kenan babba kan wannan mu ta Allah mu canza halayen mu tuba kan abubuwan da muke waɗanda mu ma mun sani ba daidai ba ne. duk wanda ke cikin wannan irin hali na zalunci da zamba da ɗiba dukiyar ƙasa ka tara su kai ka san sun fi ƙarfin ka sun fi ƙarfin iyalin ka ma ba za ka iya amma duk da haka ka ce za ka kwanta kai bacci to masifa duk in ta taso kamar halin da muke ciki yanzu ba kanka kawai za ta bayan Allah da basu ci ba su sha ba sai su shiga ciki mai martaba sarkin lafiya a jihar nasara Nasarawa kenan Sidi Bage Muhammad. Yankin Ɗorawa da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau a shekarun baya ya kasance wuri da al'ummomin yankin ke yawan samun tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Basaraken yankin Gomratatis da Samba Cholom ya ce sun ɗauki matakan dahir da ya kai ga samun zaman lafiya a yankin. Gaskiya matakan da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabaninsu da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kamar ni mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattuna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai ce ga inda an yi barna kuma matakin da ya sa ya kamun kwanciya domin a ƙauye na doro a da in ka je wurin kowane rana harbe-harbe hanya ma baka isa ka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum ya yi sir ba hira domin wurin ya zama damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi sha rubuce bangaren fulani sai muka zauna da shi dan eh, labe na wani hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabanni na gefen da aka yi sai ka ga da sassafe shugabanni su je su bi shanun sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna sai ka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna sai kaga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman ma mai gona sai kaga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba. To da yake kuna wannan kokari mutane sun fahimci ah, cewa wannan yunkuri naku kuna yi ne don samar da zaman lafiya? gaskiya in kin je ma a ce ki tambaya daɗaya za ki ji daga fulani na har mutane na kowa yana yaban wannan domin an yi barna ba wani rikici da fulani yanzu ma da za a shiga lokacin karya-karya mun yi zama da cewa in an yi karya sai ka ga ana shanu suna bin mutane a baya-baya to mun yi zama da cewa mu in manoma ba su cin kara su su bari an gama sai su je su ci karansu su wannan da yardan mu muyi yi wannan zama kafin ma a so mu karya Gwamnatocis kenan basaraken yankin Dorawa a karamar hukumar barikin Ladi da Sambo Cholom Mai fashin baki kan lamura kuma masanin tsaro Solomon Nandi Chandan ya ce dole sai gwamnati ta yi amfani da na'urori na zamani kamar sauran kasashen duniya wajen samar da tsaro. 21st century da muke yanzu wato shekarni na 21 mm. wallahi wallahi dole ne mu yi amfani na kowane kani muna da matsalolin tsaro kuma dole ne mu yi amfani na kani wato technology wato fasaha na mm. zamani ya kamata a yi amfani da fina ah, Najeriya Najeriya square meter guda nawa ne Najeriya ina ɗinki ka duba su kasashe kasashe kamar Israel ba su da abin da muke da shi ba. ko their security is perfect. Da me sun amfani da na'urori na zamani. Akwai satellite image kowane ko kina ina ne Zainab wallahi wallahi za a dauke za nuna inda kike unguwa kallon rigan da kika sa me yasa gwamnati ba za su yi amfani da shi ba. To amma sau da dama za ka ji gwamnatin nan tana kasa wato cikin kasafin kuɗi za a ware kuɗi domin a ce za a yi batun tsaro kuma ya kamata a ce irin wa'annan fasaha na zamanin na za a yi amfani da su. Ina kake ganin aka aka samu wannan akasi? To, an aka su me yasa har yanzu matsalolin ba su kare ba. A wallida da shi in ba mu doke shi da muhimmanci, san me ne matsalolin hanyoyin al'ummar mu matsalar su wuta ne ka kawo musu wuta ba kar ka kawo musu ruwa ba hmm. in matsalar su tsaro ne ka kawo musu eh, mene ya ne za a makance ishi na tsaro Gami da kokarin da gwamnati ke cewa tana yi na samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Masu sharhi kan lamura na ganin fahimtar juna da kaucewa duk wani abin da zai kawo rarrabuwar kawuna da ba da bayanai na kwarai wa jami'an tsaro da zai taimaka wajen magance matsalolin. Suna da muhimmanci kwarai wajen samun ci gaba da inganta tattalin arzikin ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. lafiya sashen wajen wurin amurka na murna da ka samu damar lalubo gidan rediyon ta domin ji da kuma sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da muke cillowa a daidai wannan lokaci domin nishadantarwa a dangane da shirye-shiryen da take don gudanar da babban wasan kalubale na kwallon kafa a nahiyar afirka hukumar kwallon kafa wato cap a shekaran jiya talata ta shelanta kaddamar da samfurin kwallon da za a yi amfani da shi a gasar cin kofin nahiyar wanda aka yi ma suna togo wanda ake kwatantawa da suturan gargajiya mai dauke da kaloli iri-iri sananne a kasar kamaru wanda kungiyoyin wasan kwallon kafa guda 24 da za su kece ne za su yi amfani da shi a tsakanin ranar tara ga watan janairun 2022 zuwa ranar 6 ga watan fabrairun 2022 a halin da ake ciki kuma ministan matasa da haɓaka harkokin wasanni mustasan da dare yana bayyana ƙarfin gwiwa cewa kungiyar kwallon kafa ta super eagles za ta yi abin ayaba a kasar kamaru a shekara mai zuwa mai yiwa ma ta lashe kofin nahiyar afirka karo na hudu sanda dare ya yi wannan kasashe ne a ganawa da manema labarai a garin lagos ana cikin wannan yanayi ne kuma sai aka samu labarin wani dan wasan kwallon super eagles da ke bugawa kungiyar kwallo ta napoli ta kasar italiya victor osimhen akwai shakku a kansa da ke bayanin ba zai samu damar buga wasu ba iblis din ba a kasar kamaru a fafutukar neman cin kofin afirka da za a sanadiyar rauni da ya samu a ranar lahadi a sa'ilin da kulob ɗinsa ke buga wasa da inter milan victor samin mai shekaru 22 ya samu rauni ne a sa'ilin da ya ci karo da wani mai tsaron baya na inter milan mai suna milan shekirniya da ya kai ga samun kumburin ido da na kumatu rahoto daga wata cibiyar lafiya daga kasar ingila ta yi bayanin cewa irin wannan rauni kan ɗauki tsawon makonni shida kafin a warke garau babban kocin super eagles gina rowa babu ko tantama zai ki amincewa kan ya karbi kudaden albashi na tsawon wata shida a matsayin kudin sallama wanda hukumar kwallon najeriya ta tsara domin kawo ga karshen kwantaraginsa dangantaka da hukumar kwallon da kuma coach genon rowa ya su kurkuce ne bayan wasan da aka yi da kasar kevat da aka tashi kunnen doki a filin wasa na taslim balogun da ke lagos a nigeria nan gaba kaɗan za ku ji sunayen gwanayen 'yan bugatan mola na duniya da za a zaɓi gwani na gwanaye a cikinsu sai dai kafin nan ga wannan a ɗan tsantsame. haka to ga sunayen 'yan wasan da suka fi kowa iya murzale da a duniya sun hada hada karim benzema kelin mbappe mohamed salah lionel messi neymar cristiano ronaldo lewandowski kevin de bruyne erlen haaland joginho sai ngolo Kanti. a gololi kuma akwai luis curtis balugi donnarumma edward mendy manuel noir sai kuma kasper shimemel abdulham muhammad daga birnin bauchi a najeriya yanzu sai takaitattun labarai mutane a kala goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wani hatsarin da ya auku a wani wurin haƙar gawayin kwal a yankin siberia na ƙasar rasha a yau ɗinnan alhamis baya ga wasu kuma fiye da arba'in da suka samu raunuka hukumomin yankin sun ce akwai mutane 285 a ramin haƙar kwal ɗin na lisiyazana da ke yankin kimaruba a lokacin da hatsarin ya auku ana kan aikin ceto sauran mutane sama da arba'in da har yanzu ke can ƙarƙashin ƙasa wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a magadishu babban birnin ƙasar somalia a yau dinnan alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a akalla takwas baya ga wasu kimanin goma sha bakwai da suka ji raunuka. Ƙungiyar Alshabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai harin na birnin Mogadishu wanda ke zuwa 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuma da ya hallaka wani fitaccen ɗan jaridar ƙasar ta Somalia. Firaministan Australia Scott Morrison ya ba da umarnin aikawa da jami'an diplomasiyya 'yan sanda da kuma sojoji kimanin ɗari zuwa tsibirin Solomon Island yayin da masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati suka yi biris da dokar hana fita zuwa yau dindin Alhamis rana ta biyu. Morrison ya ce Firaministan tsibirin na Salman Island Manasse Sogavare shine ya roƙa a taimaka kuma wai da Australia za ta yi shine tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro. Ba niyyar gwamnatin Australia ba ce sam ta yi katsalandan a harkokin cikin gidan ƙasar Salman Island. Wannan su ne za su daidaita da kansu da Morrison ya gaya ma manema labarai kenan. masu zanga-zanga sun yi ta kone-kone a honiyara ta gundumar chinatown sannan suka yi yunkurin afkawa ma ginin majalisar dokokin ƙasar. to masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar da safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hausi muke sallama da ku. Jama'a a kasance lafiya.